السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوسى قرى بوكا تقص شعبان hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin dai babi na biyu al-mahabba. an yi karatu wurin guda biyu wurin nan ana fama bai tsallaku ba bayan da yadda aka nuna yadda son nan na Allah ke shiga cikin zukatan mutane har mutum ya kai martabar ya dinga ganin ai ma babu wani abu ya taka yana jin babu wani abu da ya kai imani da Allah daɗi so tafiya ta tafiya nan muka tsaya a shafi ɗari uku da saba'in da ɗaya to wa فالعبد في حال معصيته واستغاله عنه بشهوته ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد كثرت عنه وتوارت أو نقصت أو ذهبت فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نسبة بينها وبينها بوجه ما بل هي عدنا من حبة خردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك إذا عرف هذا إذا أمكن أن يكون ونما الله كبايا نما دنا ونما صوم الله لنا فالعبد كينا باوى في هذه معصيته lokacin da yake sabon Allah wasu dalihi an Allah kenan da shaddar shaggarwarsa daga Allah bisa hawatihi da wata sha'awa ta shi walazzatihi da wani jin daɗinsa takunu ainihin a takunu lardatu wani halawatul ibaniya kada shakarar ta riga ta a an gane za mu kowa mu ɗauki hausar yayin da abuce idan mutum ya fahimci wannan kenan wannan a fili yake bawa lokacin da yake saɓon Allah ya shagaltu daga imani da Allah wato ya shagaltu anhu bi shahawatihi ya shagaltu da sha'awarsa daga Allah menene yake sha'awa kayan sha'awar iri ne wani ya shiga tu da wasanni wani ya shiga tu da ciye wani ya shiga tu da zinace-zinace wani ya shiga tu da kallo wani ya shiga tu da saurare yi da mutane magana kenan wannan mutum ani lokacin da ya shagaltu da wa'annan hayyabar Allah walazzatihi da kuma jin shahawatihi walazzatihi takunu tilka ta kenan wancan shagaltuwa da Allah ta kunu tilka a ainihin alladda wani halawa waccan jin daɗin wacce eh da Allah eh yayin da nake yin shagaltu da wa'yan nan to ko waccan shagaltuwa da Allah nan da iman da daɗin imanin nan ka bi safarar ana ya kore ne daga gare shi imanin ne ya shuka ne ko gargaɗar shuka ne ya zauna nan ya disha shi ko kuma imanin ya ragu ya ragu ya ragu hatta kai wannan duniyancin ya danne shi ko mutum ya daina jin daɗin sa ba da gani ko zaƙi ka kurɓa in ka kurkura ruwa ka ƙara kurkura ruwa zaƙi ya kan ɗaka daɗin kan ɗan ko da kaman wancan imanin ya ɓoye ne an daga Allah wa tawarat istatarat ai shine tawarat او نقفت كو اذا اللي كفى كي ذهب ذلك الايمان اللي كفيني مثال اوكي ابو جدا ايه مياه او اولي جدا ايه اولي ايه كتوكي متي يو داينا جين ذاكين القرآن سيدي بكذا في القرآن يدشاشي يقوم بمدادين كذا sai ya dinga bin ƙura'an na ya fara ƙaci sai dai ba zai iya cewa ba daɗi ba amma dai in ana sa abin da ta shafi ƙara'a ana karato aya yana ƙoƙarin ta gama ta faɗa nan ne menene imaninsa da ƙura'an ya dusha shi ko kila ma ya rufe don haka ba ga yana fifita zaƙin wannan kitan sama da zaƙin alƙur'ani kuma in ka lura a galabiyar wanda abin isi wa da su a iri masu kasa ƙur'ani don da kasa ƙur'ani ya lalace bai iya lalace ba domin shi ɗan ɗan yi da shi dan ƙasa ike dan ƙasa da gaske saboda yana da ya kusa su tale masa ba ya wasa da shi da nan wai ba ana cewa kida ƙur'anin shaitan ne mala a wannan haka ibn al-qayyim faɗi wannan magana ba dan ta kaman wasa amma haka kace tun da annabi ya faɗi a aikace ma haka take na jin ba da wannan watan na ramadana cikin watan ramadana wani ɗan na jin keke na fin ne ko dai shi ne na manta ya zama yauke da disko da ƙarfi ya sake wata a ɗaya ma'anan sai wani ce masa malam lalla ka yi da ka jin ana karatun ƙura'ani ke da wasu ana karatu na kuka ana karatun ana kuka sai ke shi na ƙura'ani ke wannan kiɗan ƙura'ani ne kai ne baka san abin da ke ji ba ciki a zai mace da zarta ka yi gaskiya ƙura'anin shi ne don kudan shi a wurin nan tsakaninsa da Allah kiɗan nan ya fi fahimta ya fi samun wa'azi kila in ya kama ya fi samun fasaha sama da irin fasaha da ke sama Qur'ani in kuma wawa ne da haka wawancin sun sami haka da haka nan kaga wannan kuma in ka iya suna zai bayyana wata ɗan cikin nan kinkinan ne yanzu kwa dan cikin kinkinan da ina da wahala ga dan cikin kinkinan da bai karanta qur'ani ba sai dai ake dai karatu da yawa amma dai ya karanta qur'ani to saboda haka idan ka ga mutum har ya canza ya canzo daga Allah ainihin ya canza jin daɗin Allah imani da Allah ya canza shi da wani abu babu shakka imani ya na ya sassauto ko imaninsa ne ya koyi to kila ma imaninsa ne ya tafi kacin duk lokacin da ka ji irin wa'annan ya same ka ka tabbata tun da ba wanda ya sani sai kai kaji dai imanin daɗin bai ma ba daɗin tarayi bai ma ba kana yin sa ne ƙarfi da yaji to sai ka dage kana da ladan yin ƙarfi da yaji tun da ba wani sa sai ka tufa faranka za ka samu lada amma imanin ka tafi ku fata yana magana wanda imanin zai tafi to kana tafi kaje ka gaji ko ka kofa ko ka yi menene sai dai ka kula ka tsaya kawai amma imanin ka ya tafi don saboda ko kun gani idan kun gane mu karanta mu ce yanzu da kullum karatu nan aiki za mu yi da shi alaikum assalam ina dawowa ina dawowa amma ka cire wancan da ya shiga farko abin da za ka yi inda yadda aka yi wannan abin da ya shigo ma ya dakufa imaninka ka cire shi ta ko da zai dawo kai kaga shi ne dama ake cewa ba a zuciya kamar ciwo ta yi ciwon in ka ga jiki a ciwon abin da ya shiga ba zai warke ba sai ka cire ciwon kwayoyin ciwon in kwaya ne wani kaya da yake suke sai ka cire kana cire kayan da ka taka to za ka ji ɗingishin ya fara sauki za ka ina bajewa daga nan ƙarshen ka tsaye zai fara yi a ƙarshe wankewa za ka dalili ka cire kayan to kako kenan eh, misalan da sun yawa haka ba da misalin kanka misalin saɓar da kai kaddarawa ne misalin kiɗa muke shi ba zan ce kiɗa kake ji kai sai ba wani waƙa ne yawa mutum daɗi yake ta jin wannan waƙar to idan yana son ƙar'ani ya dafa ya ci wannan waƙar ya daina jin sa ba abin da ya rage sai gurbin inda ta zauna a cikin zuciyar shi ya gurbin yana illa waƙar mutum ya riga ya ji ta ya riga ya riga abin da ya rage to ko kana son ka warke daga wannan wannan musibar wayan nan in menene in ma dai a wayan ka warka yake ka goge ka da ba ka tukuna da ka bar din ma da mafi alheri sai dai in ka san kasuwa ne kai dai ka kai martaban ka mallaki hansa din saboda wasu dalilai to ka ci wannan abin gaba daya a ciki ka daina wata rana ko da tsautsayi ba za ka kalle shi ka bi shi ba ka da shi gaba daya to daga nan sai ka fara jinyan inda waɗan ya zaura inda kana fara zama za ka ji ta ga nan tana yawo to daga nan har kana jinta za ta dinga rabuwa nan ya gutsure kin da gutsure wanda da gutsure sai kan ma ɗaya ko biyu haka take saura da zaman da ya ma ka samu kuma suna kullum ga qur'ani ga shiga na duka kana sassaka qur'ani a ciki kana zuba hadisan manzon Allah a ciki kana sa sunayen Allah a ciki kana sa sufofin Allah a ciki gaba da ka na rashi ka samu zai ya dawo tsautsayi ne masifa ne wani lokaci abuwa ba ka je ka kwana a wurin wani shi kenan sai ka je wannan masifan sai shiga ina illa ko tafiya a shigan mota da wani wasu karshen ta mai zuwa kasuwa kuma lokacin ka da Allah ya rufe ka da makoci mai rumfa eh yawwa to wata masifa sai a haka ko wani abokin zama dole wani lokaci ma wani zama ofis ana iya cewa su kai fa'ida ka kada zama da hayaniya amma za ka yi sa abin yafi nan ka sai dai in sama da kai yake nan kuma ba yadda za ka sai ka rungumi kaddara musu yi wasu ga nan hawa hawa na eh wannan ya za ka yi galibin shi ga lejin disko biyu ke ƙur'ani ne galibin lewantar ai shi aurensa daidai ne saboda ayyansa ina jin daɗin wannan waƙa sama da alƙur'ani in ban da ba don qur'ani qur'ani ne ba ba ina iya zagin sa to sai dai ba yadda zai sai ya rage to ai ma kai da kake sa qur'ani ai kana mutanen tashwishi sai biyo ta nan to tashwishin zai zaga baka ga wanda zai hana ya mu layl ba ai ba ka san qur'ani hana ba shi ba hana ka san qur'ani ba ina san qur'ani shi ba hana jibi ba shi na san jibi, amma hana mutane bacci da aka yi to kana da ka ce ba komai ka dena hana mutane ba sai ka kasa kada shi ɗaya zai zo da kike ni ma sai na sa maki Allah kai ma ka wannan faɗa ba ku sai da ya ba kai sai dai da za ku yi ya wuce inda ke ban mai Kawai Allah ya maimakon yana da ɗan suke ya tuba jata a ce ko kan nadama ne ko kan sai to ku bari mu kuma mu maimaita karatu da in an gane ma'anan wa idza arafa hada ku fal abdu fi hali ma'asiyatihi bawa a lokacin da yake saba wa Allah sabansa wasu galibi anillahi kenan bi shahawatihi تعلمين بشعوة ولذته تكون تلك واتسان إيمان دائم إيمان دائم قرآني تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد اقتصرت عنه بتتاتفين ماذا هذا أبوه هل مدين القرآن الشيطان مش بس القرآن الله بيشتغل كل ده معه يجب العلم لكن بدلا إضافة nan ne aka cikakken bayanin ƙur'anin Allah da ƙur'anin shaidan ƙur'anin Allah da ƙur'anin shaidan ba su haɗuwa a gida ɗaya ba su haɗuwa zuciya ɗaya in har ko ƙur'anin Allah ya zauna to ƙur'anin shaidan zai fita in ko ƙur'anin shaidan ya zauna to ƙur'anin Allah ya fita ka bisa farat anhu eh eh eh eh eh abin eh eh eh a'a wancan ya yi girma tun da akwai kasar misalin abin da aka tafi wancan wannan wanda nake magana kaga na mutum ne abun kaga shi ya ɗauko shi da kansa kamar misalin ka ga rediyo shi kawo sa da kansa ta asar shi da kansa waya shi mutum kawo shi da kansa amma wancan biyar da shi aka yi to za ka ga an samu aran dama wannan ya fi sa ma mutum wanda ya imani a irin nan ya fi kin ci sama da kowa don yana jin abin da bakin da shi yana jin haushi wannan mutum ya cuce shi tun da irin wannan in ba an taka masa burkewa ƙarshen da sai saka da wancan to kaga akwai alheri a wurin tare da shi Allah zai sa masa kin kiɗan kin ya daga ƙaruwa ba zo ka musibar za ka ga an za ka lura wa da kanin wannan yana sai sace da wannan baya ko kada wannan ballantana a wurin sa a wannan ne sace da kafin kare bai sai ya rashi ba to to ƙarshe za ka ga bakin cikin da yake na haushin wannan da haushin menene ya ƙara sa masa ƙin shi ba maimakon ya saba da shi da sun ga juna kawai yana kallon wannan shigwa zai dinga kallon shi wani alame alame don ƙarshen kai na neman kusan dangala shi ga kafirci ma sai dai ana taka masa burge sai kai jin kiɗa bai kai shi masa kai ba amma sai sun yi wata munan gaba sai dai kawai abin nan kafara ai abin nan in zama tare to sai kaga Allah ya mace shi ya kawo masa agaji wannan zai iya fita da ma san da shi gaba shigar da shi aka yi kamar fara mutum zai shiga shi da ai sai zai ba kinsa da kyau ya fi nan shi amma wani abu shiga cikin ba sa to haka tawarat wa tawarat a a aw naqasat aw zahabat amma ba da za a yi da mahaddacin alƙur'ani ko mutumin da gudun dole ya fara raba ka ji shi da wayannan abubuwa sai dai in imanin ya yi kafa kamar misalin ne a maka babu yadda za a yi mutumin da akwai imanin tare da shi ya sa hannu ya ɗauki kayan wani ba za a haka ba wanda duk ike da imani ya fara jin daɗin imani ba yadda za a yi rufa hannu ya ɗauki robar wani mutum irin wannan roba, ba zai yi ba sai imanin ya tafi akwai aiki ba ka ga annabi na wallahi umunu ah, mai ne na manta wallahi la yi wallahi la yi wallahi la yi kasan su sun fi manzon Allah irin wani fari sun yi imani da manzon Allah irin wani imani kowa jikinsa ya sanyi ran kuma uku manzon Allah bai imani ba waye wanda ya ce mutumin da makocinsa bai tsira daga sharri ba makocinsa bai tsira daga shari'arsa ba wanda idan makocinsa zai fita daga ɗaki saboda shari'arsa sai ya faɓaro saboda makocinsa ɗan zai fita daga rumfarsa sai ya faɓaro don yanzu nan ya shiga ƙarshen wani abu yanzu ba ya yi an kare sai a tattalin da ba haka ya'yan a cewa za ka faɗa ko saboda ya'yanka ɗan tabbatar haifa ce sai ka masa kwa masa faɗo matarka amanarka kabarinka a ce yau an za ka fito daga ɗaki sai ka sa mata ƙwaro sai ka ja mata layi ga ɗakin da ba za ku shiga min ba wanda duk na gan shi a ɗakin nan ya san ƙwaro da shi akwati in za ka ajiye akwati sai ka zaka a ɗaki sai ka sa masa kwaɗo da sun za ka ce na yi shiru ɗan tsaye yanzu don ka sa akwatin ka akwaɗo mai kai ba komai ba ku wani an anhu yanzu makulli kallon ɗaki an kalli ɗaki sai ajiye masa kwaɗo a yi masa makulli duk su da barin makulli ba mota hmm? sai da gula sai da gula wannan an an rufe kaga kenan wa'ina na wallahi ba su imani ba wallahi ba su imani ba su haka wannan bulfaya sai an sa a raga an kulle ya ku ba haka ba yanzu ina sa aka ba an sai talauta tun da dubu talatin da dubu ɗari dubu kaza yau ga wannan me sunansa inverter nan inda na ga dubu ɗari uku dubu kaza yanzu nan ba su manyan wannan ƙarfin amma ana yin neman su a ina imani استفاد الإيمان أو لا تقول ذهب الإيمان barbuwa to kusan ko ina ne mu dai mu a wannan zamanin da ke fito wai ina ne ba sai daga fara tun da tsakanin miji da mata da kwaɗo tsakanin kwaɗo da yau ba in gani sai da kwaɗo tsakanin mummunai masu sallah a masallaci sai da kwaɗo masallaci sai da masulli kaga ai kamata a ce masallatai za mu kulle su ne tsoron yara amma ba tsoron ga a ɗauke na ruwa tunda yanzu nan kana iya samun in ka bar yara a nan wata rana mun duka ɗauki ka zai shaɓa ɗauki ka tafi wani na hudu ba nan إن الحمد لله نحمده ونتابع كذا هذا هذا كتابة ما هذا كتابة كأنت تفكر لما الدم بيسعى وتسسر تسسر أكم أكم من مرة تقول ما تعشي كلها أما بعد ذنب ذاك شون أبوه كوكو موتينا من فكر في دي يرغب الله فيه to shi ne isa ake rufe masallaci to amma yanzu ba saboda haka ake rufe masallaci ba ana rufe masallaci saboda kai a masallaci nan da kuma mana kafin yi wani miki ninki Yana naɗe wani mashiki buta ha buta to wadanda wallahi la yi yanzu dai ni a wannan dogono kawai abin da zai yi mutum ya tsira da kansa tukuna eh, ya samu shi ya tsira in ma dai ko ka rufe ɗaki ka rufe wa kanka ne amma kai a ranka ba ta da ba ta da tunanin komai ya mallaka in zai zuba zinari in zai zuba dala a kacin zaba ranka da da eh abu ɗin ina ya kashe wuta Allah Allah mala da wannan haka ne ba mu sani ba yanzu amma dai mu koyi na lokacin da muka haka ne malam da a ɗan canji ba ba ga kamar ta da rudar da canji jiki da bankin nan in kudi suka ƙara ya jiwa ya sa kwaɗo ya ɗebo ya ɗebo ya zo ya zuba a nan ba na ƙiba ya nuna tarin dala nan tarin wal hin tarin waye hin da zai kawo kuɗi ƙasa ƙasa ka je ka miƙa masa ya ɗauki canji ya ɗauki canji ya baka daga nan ya haɗa kudin sa ko da ma bai ba wani na gungan tebur ɗin sa wani ba ne ne yanzu ko inda aka rubuta yana ai dole sai an samu nisa sai an samu ba dace ba dace da mutane in ba ka wani in yi jiya ya dan kwan za su kashe shi sai dai su kashe shi abinci in ka ci abinci kai ne za ka ce ka ce na ce na kaba in ka ci abinci zan ka zo ka ce na karba na ce to shi ke nan kai ka kudin in ma ka fita ka biya ba Allah zai kone yaro ka tuna min hajjin nan labarin sa da yawa barin yanke kace ya je ya ci abinci zai fice ya fice ya tafi shi ruwa ya dawo ya kai kira inda mutane sun mayar da mutane dabbobi wata kenan kaje kaje kai da Allah tunda ya ci abinci ga inda za ka yi abincin can ga inda za ka kaje ka zaka abinci ga wani san rana a kwahon shi ne za ka je ka bashi kuɗi mai kya wanda yi ce ba an da zama ka uku duk zai ba san da zai biya yake mutane sun matsa mutane dabbobi amma na roƙon Allah ka riƙa Najeriya su gane wurin nan don ka saka duk dukkan abinci suna tafiya abubuwa yi wannan magana mu ba ma Allah ka ba mu wannan imani inda za ka zubar da miliyan gobe ka san da su ko dai iya ce ta tsinke saboda takawa kamar dubu ɗarinka wanda ya tsinke sai dai saboda ta wannan tere shaka wannan tere shaka shi ne in ta da kai duk rubar da mutane kuɗi ka je ba da kan gina jila har yanzu duk su tsinke za su waɗa sannan a ce wani zai da sai da mutum ya bar kuɗi nan to a haɗa a ɗaure da igiya a nemi wani bola kan a aji Allah Allah mai iko ne wanda ya imani Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah mara zai iya haka wanda ya san Allah masani ne zai iya wannan mu samu wannan mai shiga zai ce da shi na ka sai in guje ka yanka wannan kazan inda ba ne ganin ka wanda ba su fargaba da yau ne ji sai ya yanka wannan ji ne ya yanka shi ko yi ya zagaye ya tafi ya zagaye ya zagaye ita ce bayan da kafa ga uwa ya baka yanka ba ita to ai kafin in yanka in da za mu gani na da na ke kwasai na tuna duk inda na shiga Allah na gani ne kana ganin na zai tafi ranka? Sun da ɗauka maka kaya. to zalima shi ne imanin da ake bukata shi ne gyara bukatan da ake bukata da zato dai mu mu nemi mu zama haka mu nemi mu zama haka daga kila dalilin muna zama haka kila Allah ya mai da ya'yan mu haka Allah da iko ne da mayar mana da zuriyar mu haka Allah muna roƙonka ka mayar da mu haka ka mayar mana da zuriyar mu haka ka ba su wannan irin wannan imani kai ke mai rabawa Allah ka raba musu in kuma maganar ilimi ne ga ilimin nan Allah na ganin mu ya alamu kha'inat al-a'yun wa ma tuhfi ya san babbar ido har abin da ke cikin zuciya biya inda wani abu da ya kawo ka cikin masallacin na Allah na sani amma mu nan ba za mu sani ba to amma Allah ya abin tsoro ba mai هذا هو الغنية وسواء او نقفا او ذهبا فانها لو كانت موجودة إن ذا أبو أتيما إيمان دنانا كاملة لما قدم عليها لذة دابيدة لما قدم لذة وشهوة عليها da bai gabatar da wani jin daɗi ba ko wata sha'awa a kan wancan imani wanda la nisbata bainaha wa bainaha babu alaƙa tsakanin jin daɗin duniya da jin daɗin imani babu munasaba ba alaƙa tsakanin duk wata ma. in ka da jin daɗin duniya kai kwatanta shi da daɗin imani to wannan daɗi na duniya bai kai miskala zarratin da kamar yadda ya faɗi bal wasiya wannan jin daɗi na duniya da ma'adana min haddaka kaddalin bai kai kwayan komariya ba bin nisbati in ka kwatanta shi ila duniya zuwa ga duniya eh, ومن دين بعدنا عينه أبنى إلى الدنيا وما فيها إن كقطنت بل هي عدنا من حبتك البلي أولا الجن بعد إنك إلا إن أنا شئت الجن بعد إذا كي إنك قطنت الجن بعد إن دنيا أدن قطني ثم يلقى ما أنك أقطن فاشد الجن بعد الله لا أنا في قطنت هو كما أتنا كنت جن بعد ainihin kiɗa bai kai ƙwayar kwamariya da in an kwatanta shi da jin daɗin alƙur'ani inda har mutum ƙur'ani ya raba shi ne wa ma fiha kulli hada qala an-nabiy sallallahu alaihi Na sallam la yazani kina hina yazani wani mai zina ba zai yi zina ba a lokacin da yake zinan nan wa kuwa mu'minin zina da imani a zai imani ya a ga aiki na ba ne ba mutum da zai ga wata wacce yake so har ya yi tunanin su haɗu da ita har ita ta yi tunanin ta haɗu da shi har su zanta har su kai su aikata abin da wasu aikata ta imani tare da su farkon abin da ke daɗin imani kan fita daga gare shi daga nan su kan bar Allah yanzu ka ga annabi Yusufu da yake shi imanin ya zauna masa waccan da yake da kashi ita ta ne shi shi kuma imanin sa yana masa haka kamar yadda kuka ga wannan haka wala ya sari ko ku ɓarawo bai iya sata ba zai yi sata ba ne ya sari ku a lokacin da yake sata ga wani ina da imani Allah na ganin sai imanin Allah na ganinsa ya kai sannan zai iya kwakwayewa ya yi wasu waige-waige ya ɗauki abin da zai ɗauka. wala ya sharabu alhamru hina ya sharabu ba wani mai shan giya da zai sha giya a lokacin da yake shan giyan wa homo ne a shekara ta garshen magana ta yi mutum ba zai fifita jin daɗin wannan duniya a yanayin sai ya manta jin daɗin lahira tukuna ya manta imani now eh ta kai imanin da ya suma amma nan take da zai halatta ya kafirta da zama kafiri ba ba za a ce masa kafiri ba mu'tazilawa ne da jawa suke cewa ya zama kafiri bai kai kafiri ba tun da bai halarta ba Eh, eh, eh.

kuma shi yana da ya yi kaɗan da roƙa lokacin da zai zai buɗe da kasa kuma zai zaɓa a galabiyar wa'innan kun fi haɗuwa da adadi shekai ya fi kaɗa a irinsu saboda mutum ce zai zai ka ko duran da kuma mutum a kan jakanka ya buɗe ya ɗakko magi kace assalamu alaikum duk duniya an so ka haɗa mutum yin kirki mai kai ba da ba eh? in zai girma a duniya in zai zama shak waye in ya zama wali waye ka ce ya rabu yin Allah da yadda ba ka za su dinga shi mutum na san shi yana ɗauki da ya ɗaukar min ma'aiki ko da ba ka gaya mutane ba a zuciyarka ka zauna a matsayinka na mai rufa asiri momini wanda ya rufa wa momini asiri Allah zai rufa masa asiri da yi zai yana ɗaukar majin nan kila ma ka ɗan tsaya gama ɗauka amma ko ka tsaya ya gama a ainihin abin nan eh, ka nuna ka ne tana zuwa ka samu wani abu da za fatar ko ka ce ko shara da kai ko ne ka yamu kama cikin kunan daɗi ishe shi ba gani ba amma a zuciya kana kallon zuwa na abu kuma ne zai zama ko an gama samun matsala mumini yakan sai ya mutu da isa ba ai wanda kun na duniya kalin zai sai wani dan aran magi da ake ya gan ya ba kai ne ba kai da ake ya ɗaukar maka mai to a wani lokaci ya wani ina nan yana ganin ya fi karfin suna da dukkan komai ba akwai yan izza a kullum ne ya ka wani abu na da su faɗi amma kwanda wancan sau dubu kwanda wanda ake ba shi zai iya ya ji wanda aka kama shi ya yi sata duk da kafin jin hawo shi kafin hakon wanda ya ɗaukan maka kaya da mutum ya a kan wanda ya yi yanta yi biyan ka kuma ka dubi ka ce ka biya da magi na je je ba za a yi aka ya koya magin sa daga nan da sauki sai ka fi ahu a wannan da yantar wato shi isa musulunci a shirya duk yadda za mu kare mutum فإن فوق حقيقة الإيمان بل أن أنا حقيقة الإيمان ومباشرة حقيقة ومباشرته لقلبه ومباشرة شيء إيمان في الروسيا ya zama ya ratsa zuciyar ya rina zuciyar yamna uhu min an yi asira alaihi dalikal qadar al-khafifa ainihin yana hana masa ya fifita wannan zalikal kadara wannan kaskancin yaushe ba ya san mace ma shi abincin ba da wajin ba da wannan ne an kai ka ba da wajin kai ku gudu ka sha kayan ka wasun da da wajin biki da kai eh? Jete da dan eh? kanan ne dan da kawai ko kaga a karan banza al'amrul khafi'is kaskantaccen abin ya zama da mutum mutunci yallahu a zai baka kana kana irin misalin kamar irin wajen mutum abin da shafi wannan a ce da mutuncinka da kofi sai wani ya sami ka gindin mangwara sa dama yana fafara yara yanzu ka je na saman nan don zaman yin wofi hmm. ka je na cikin wanda mutum ce ashe ashe ce malam ba ɓangaren ta na zai ɗula ba na zai huta a zai yi ɗaya tsanani mutum nawa suka zo daga hutu suka sha min mangwaro a kan mangwaro ƙwaya a yi mutuncin ka ya zai tare da ko a wurin Allah za ka da hatsi sosai tun da hanyar kuke dai a daji ka tsarka ka ce amma kai mai mutunci wannan mangwaron in ya zubar maka da mutunci وينهاه عما يشعفه وينقصه wato yana hana masa duk wato ainihin imanin kenan dan da aka ce fa inna zauqa haqiqatal imani haqiqatul imani wa mubasharatahu li qalbihi yamna'uhu min an yu'athira yana haramta masa ya fifi kadhalika al-qadr al-khafif sannan imanin nan yanhahu amma ya shafafahu yana hana mata abin da zai fata shi sha'afu zai kama yadda wuce in wani A wani mutum ya tashi da fafi daga macciyarsa A kaga zai tashi buru buru karshen ta eh, so mashi har da koren gwadon fa cikin so mashi shi ne da zai fito daga wuzo ba zai nan mu sha'afu da yayin da ya wanka da ɗan samu mai gyara kansa ba shi ke nan lokacin da ya fito amma wancan ya yi sa'ad ya yi gudu mudu gai fi gai yana hahu yana hana mata amma ya shi ofuhu wani ofuhu ke na ƙafa shi to kuma gishirin mutum zai ɗaure gishirin wani ko buɗe cikin wani baka ci ba baka ko baka je buɗe buɗe tukunyar ka kai da shi sai dai to kawo an ce ka ce na da zan tsaye na abinci don kawai ka ɗauko ta zai ka fara har da ruwa da kwata ba tabar balle ya gano ya baka iya na ya fito da kana rufe ko ya kai da aboki ko da abokin ka ne ne zai fara ka ka buɗa ma ka buɗa maka ta kunya ko ana wa fa maka ji dai abin nan yayi sama kuma kai dai kar a yamma ne inda irin wannan rayuwar nan irin rayuwar da ake ciki ta talauci hmm? dole in dai kana da kunya ko kunya da ake ka kawai zaman ka lahiya na kaiwa fahimtahu wani haza ta jidul abda wannan mutum za ta samu bawa idan kana mukhlisan lillahi in dai ina ikhlasi ga Allah muniban ilaihi mutma'innan bi dhikrihi hankalinsa na nitsa da ambaton Allah mustaƙon qalbahu zuciyarsa ainihin na tsoroki na shauƙi? ila liqa'ihi منصرفا عن هذه المحرمات ذاك تعمش يا جولو دقوا إنها حرمت لا تقدسوا ذاك تعمش تطلع إلى لك إن ديكنا بشوك أبرك ذاك تعمش منصرفا يا توكي كنفا عن هذه المحرمات هذه اللبائب المحرمات لا يلتفت إليها ويوي ويوي ويوي ولا يعود عليها بعد الله تعالى فاقصد ويرى جداله بها عما هو فيه كست جدال البعرة الخفيف بالجوهر النفيس زي جندر مسلم ولن كان في نافع مسلم يا واحد ولن إيمان ولن تقوى عما هو فيه daga abin da ke cike ya canza ya aikata wancan haram ɗin kamar wanda ya musanya kashin raƙumi ne da zinari na faru da mai dutse shi ya san kiman dutse dan dutse ne ɗan karam ya zama zai dubu da sayar baka da yace wannan kadami mallam zai dubu ɗari uku wannan zai dubu ɗari kaza wannan zai zama yan duwatsu? kuma sai take ganin ni na ma san waɗannan irin wannan da yakan karshen ka sai na kawo ke banda wannan wannan naka ba shi ne ke to ai dama wanda ka ga dama kake ta shi ne to kamar ka da ka da kashin da ku ba sai ka kuli kuli kuli kuli ba eh kuma ba ka san kashin da kuma ka san kashin ya idan akuya ka kashin da aka kashin ba ba na ba irin na mutum ne ba kamar da zaka iya da hannunka sai ka ɗauki kashin akwai ɗauki kashin akwai a ya ba ka ka ɗauki ƙwandala ka ba shi wata ga yi fita to haka mai musanya imani da waɗannan jin daɗin duniya kamar wanda ya musanya kashin raƙumi ne da zinari shi imani zinari ne waɗannan da duniya na hanyar haram kashin raƙumi ne kai kila wani zai zafin mutum wajen ɗoyi ba a ɗauki karatun da wancan harafin ba wa yana istibdala biha yana kallon musanyawansa da wannan imani na ce amma huwa fihi kastibdalihi al-ba'ar ba'ari kaman canza kasuwa kuma shine ba'ari al tun da raƙumi na kashi mai raƙumi ma bai jin kashi idan da tsinta zai dawo da shi gida bil jawharin nasisi wa a zahab kamar isar da zinari da qadil jizri kamar ma tsimi a zinari a bashi jijiyan karas ta kaga jijiyan karas guda nawa ne wurin ina gindin hajji ake gutsarawa a yarkin nan sai ka ce zinari ya ba da bashi wannan gindin wa bai ohulmis ko ya bayar da turarensa ya karɓi daraji ya karɓo kashi to dai wannan musannin imani da jin daɗin duniya kenan ko kuma da haram ولا ريب أن في النفوس البشرية man huwa bi hadhihi al-masaba ai ko sakka babu a cikin rayukan ya adam ma'ana a cikin mutane akwai man huwa bi hadhihi al-masaba akwai wanda ke da wannan kaman akwai wanda ke da wannan kaman kaza yaro ya haddace alqur'ani amma kuma ka shi na dauke da shi kaga ya musanya qur'ani sadaka shi ka ce ba ne a matsayin ka na mahaddasi ai ka wuce ya a ce ya ka ce na ka a abinci sai hannu azumi alamar mahaddasi ko su bai da da azumi ba ya wawa abinci إنما يصلو na su buhu mutum kan karkata zuwa ga irin zuciyarsa ne aka yi yana karkata da abin da ya dace da shi idan aka ce wannan ɗan mutane to fa in ba aikin mutum ba bai dace da shi idan aka ce maka wannan ɗan aljanna ne in ba aikin aljanna ba bai masa dadi mutum ya nilu ina ma ya sha kilahu yana karkata zuwa ga abin da ya kama da shi yansiru min al-matalib al-aliya yakan gudu daga wuraren nema maɗaukaka wallar yi kamila da jin daɗi cikakke koma daga baya na yau eh? yawwa ta kuma daga baya ina ma ya shigo ila ma yin ake muku ko misalin a ce maka ɗan wuta me yake yake kewaye da ainihin wuta kakan sha'awa kaga Ka kaɗe raye-raye ɗan shaye-shaye yan zinace ke yan luwa ke yan ba su kusa karki a wuce yau da wuta to sai ka ga duk ɗan wuta yana kan wa'in nan ya su bu ila ma yi sha kilo yan ka ido duk ɗan wuta za ka same shi da sha'awar tafe-tafe da sha'awar ɗauke-ɗauke saboda shafi ne ينفر من المطالب العالية هي كان كل دقة أبو بوهولة ويرد أو كاكا بعد رأى رأى القرآن يا ذو عزم كراتين شبا سنة لما إلما نفذ هي أنت زامني كافا مقائد وزن براسة رانا نيكي كراتو هذا إن أنا كراتو ذاك زينا كراتو إذن بك كانت ذاك وعلا نعم دنبا قرآن أكي كوين كلا dama za ka je ka koyo shi na wani idan ka iya wancan karatun shi ne za ka zo a iya koya ma tafsiri shi ne za ka zama a koya maka fiƙihu shi ne za ka iya zama a koya maka hadisan manzon Allah to bayan ka iya su sai kuma bayan son zama a karatu shi kuma ni a rana ta yadda zai koma baya don ka duba misali yaran mu suna gama karatu suna ƙarfin Allah da ba saboda ba su dace ba ana wahala ne yan mutane kila Allah ya halitta shi ne abin kashin hankali maza su da mata da sa sha'awan karatu sun fi kan su zauna a gida da suna kumfulin eh, maza suna karatu ne za mu samun karatu maza karatu ba za samun karatu a lokacin shi na zuga su mu zama sakuda sai muka ji da Allah ya gani sai Allah ya zama mu makincin masallaci in duk unguwan nan za su tare mata aljanna muna da wuri za a iya gyara sama wannan iri da inji ku don an ɗauke wata hanya kai za a gyara da wasu shekar da wanda suka bukata rayuwarsu a kan lafi suka ba dare ba rana wasu ma na shirin da shigowa idan zai karatu ne kusa da gujewa sai ka ji kaman ka ɗauki karatu dama shaidan ba su iya zuwa shi wancan karatu da ke zan ba na samun imani a wuri har da ne ake yi inda ake samun imani sunayen Allah siffofin Allah wane ne Allah ba ta haddana su ba الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمحمد والقوي والجبار والمتقدم شيء كان هذا قبل الجنة لا حكاية كافا السميع وكاية عيدي لشيء ka yi imani da shi ka yi tsare harshen ka daga faɗin maganar banza ka san albasiru ka yi imani da ka daina tunanin ka fara Allah goyi sai ka san al'alimu ta inda duk inda ka shiga Allah na sane da kai don ka tashi ka bakin ke maka shiga an gwamma wani duk ne don ka fito daga tudun wadanan cikin iyayenka wajen da yin su ta samun tasha nan ma Allah ya zarka yanzu ba kamar wancan yaro ba da ya tashi ya duba fitin wada ya duba an gwan a tsakiyar musulman ya kallakin kino tsakiyar musulman ne su yi cewa ya je ɗauki yarinya gidan sai ya tafi nasarawa nasarawa ba an anguwar wa'annan sai ba abin da za mu ce jami'ar tsaro na cikin mu da Allah ya kamu musu da alheri wannan yan zamba masu zirga-zirga wadda ya ake tsari yarinya da yunifon wannan yunifon din makarantar malami ya za su shiga wannan hotel zai zauna kofa yaran nan ya fito daga cike da motarsa la'asar ko ya zo ta da ta ga masa la'asar lokacin da suka fito dinnan sai in burtsin shiga ciki sun zo bakin kofa yan sanda sun zo bakin kofa za su shiga cike da kasa a nan faɗaya nan faɗaya tun da gauri mu muka biyu da daga nan har ne yake cewa ma na yi kun Allah Allah na bakin sa har ne yake cewa kadan gidan ya kaza ne yake sai da kai kama da ɗan makarantar wani ba mun san wani jarta ɗaya kira ka da ne ya jesa bai kama da kai ɗaya dai akwai abin da ka makaranta kai mugu ne har ne malam shi ke ce kwanta kwanta da ta da wannan na bar maganar yarinya ita wannan yarinya inda aka kwashe alhamdulillah su san eh, ma suna ma da girma ba ba ma nan ba suke ba suka ce to shikenan wannan kai aka ɗauki aka karɓe ga kanta aka wuce da shi sai ya wuce aka kira iyayensa muka haɗa su da ita ba a hankali su zuwa iya ganin ba hannun baban ne zai bacci da fura hannun baban ba na haka da shi tebur a gaba na jin da a ce a tun da dai gyara ne ake yi ni da can shirin koren ka nake ba za mu iya ba amma tun da yake haka ne haka ma tunanin ka kenan ne a zauna a ci gaba da yi ba komai za a yi mai daita amma ka je ka ɗauki mataki za ka ɗauki abin da nake iyawa shi ba wannan wani abu da kawai da ke tsarin ya sai ka tafi gida wani 'yan sandan da suka tafko Allah Allah ya saka musu da alheri waɗannan da na Allah ku ci gaba da yin wannan aiki Allah zai fata maku ai ko da mun sani ko da ba mun sani ba Allah ne zai biya ku hatta wancan mutum muna masa fata Allah ka tayar da shi shi mai aiki da jabar nan masallaci ya karkace da su nan fa inda shi ne mai shirya yake wallahi yan makarantar wane daga wani ba jinta za a yi yar dan makarantar wani ya ka tayar kai dai akwai abin da ya kawo ka makarantar amma ba karanta koyi ba kun da ba musulmi ne da tsaye mutum a cikin mutane kuma ka duba ba Allah ya tallafa shi duk wanda ke da wannan tsaye Allah ya tallafa shi wannan hikimar faɗin haka wallahi kuma koma da Allah wallahi mutu bar wa Allah ana da mugun abu kai imani gashi ana rasa Allah al ne Allah al-basiru ne Allah as-sami'u ne yana jin duk maganar da kake faɗi yana kallon duk ajin da kake yana tare da duk gidan da zaka ka je kai aika aika Allah na ganin ka kuma ya bakka ne al ne kada ka ɗauka ka shiga ka ka ɗauka ka sha ka kashe ka tsere Allah ba ka tsere ba ka kashe ka tsere ba ka tsere ba ka ɗauka ka tsere Allah ba ka tsere ba ki ɗauka ki tsere Allah ba ki sha ba a sai dai zai mu zulmi ma Allah ba zai baka sai alahira ba a nan duniya zai sai da zaka cikin jama'a sannan kuma ka je lahira ka ɗauka abin da za ka fara da shi to sai ba nan wannan ka da ne magana sai kai jin daga tambaya ma yasbuku Ya yana ce buhu mutum na karkatar abin da ya dace da shi idan aka ce maka wannan kan wuta ne da abin da ya dace da shi zai a ga aikin wuta sai da a yi ta fama ma'azuratan inda rabbina wa yamilu ila ma dahu, yana karkata da abin da ya dace da shi za ka same shi yanfiru min al-mutala min al-mutala batil aliya yana gudu daga zuwa inda ake neman sa da ɗaukaka akwai wanda gaban sa zai ce mu je masallaci yadda kasan ya ambata masa mutuwa ba wani ne yake masa kashi mu muje masalaci to ta ce ne masallacin ku ta wara ba da masallacin ba da kuma ka zai fushi a wasu kuma ku dinga karatu wannan malamin da ke kan ku yi kokari ku dinga neman sanin abin da yanzu ya kamata ma yadda ake yawan da sallafi a yawan karatu ko da muna da bukata sama da kome. har za ka tsaka wani sallah Allah ya saka maka nan sai an biya mana abin da ya saka mun kai muka isa da kai sai muka fahimta mun fi fahimtar ka mutum kan fi fahimtar wani akan wani واللذات الكاملة kaga lamba kamila ita ta aljanna ai sai yana gudu daga gare ta kama yarsilul ju'alu yadda kafan buhuru malarai yana gudu min ra'ihatil wanda daga kashin turaren wani ina buhuru nan tura kashi sai aka ce da za ka ɗiga masa turare zai mutu ni ko aka ce ne har kuka zo ka duka masa kai kisan kai eh? kaga ne idan ka kashe shi da Allah bai tambaye ka in ce za ka yi to wannan kana iya ka diga masa ka yanka shi ta hanyar digawa tun da ana ci amma fa sai yunwa ta yunwa kawai da kada ka yi kisan kai ka ba da ka samu practical a ilimin ka goma gashi nan za ka fi bururu an ɗiga masa turare mutuwa yake Habiba yadda ake gudun kashi shi ku da baki kafa ta ba zai in ran ya ta lafta kashi ta jera ta jera ya shiga cikin ya mulmula ya haɗa ya bar sama ta mai kakulo tsakiya ya haɗa ya mulmula shi ta da wata roshi da gindin sa ko hmm? a suna duk kira na abincin da kan ya yi rami a wani wuri zai yi rami sai sa an jaba shi to kaga wanda aka abuce shi da shan da aka ga sai shan da to haka wanda aka halitta shi saboda shi dan aljanna ne aljanna zai je ya kan je daɗin wurin da ake neman aljanna wanda aka halitta shi da irin wancan ne kama da muhimmi ko fa shi fa in dai ba kashi ba in dai ba kiɗa ba idan dai ba rawa ba in dai ba kallon ba in dai ba sauraron ba abin da ke masa daɗi sai shi ma in ba idan suna aka takura masa yanzu zai zauna malam mun tuna ko dai langa ɗaya samun bacci ko dai ko dai ko dai ko kuma yanzu na ina gama mun ce kare sai dai tashi don inda ya koma zai je kuma sanyi ya samu ya huta daga wannan irin waɗannan maganganu da kamar wuta a iya kama in ya fita da sai samu ɗan sanyi sanyi sau nawa muna karatu har a ko wani ɗaki da suka gyara a can sai su fita yi littafin jirgin su kuma yi zai wanda a wuri da rana ma haka yau ya zama ma makwantan mugai sai da ran na fani da wuri ina kuma tunanin yadda zan ba fa. a ko bari wani ne duk wanda na rika a wurin dan koya masa darasi wanda duk na kama a wurin sai na koma taro da yawa ba wanda duk isar ta mutum a nan wurin nan ɗaukatan bugu ne a yi masa abin da ya dace in ka san ba za ka yi a baka bari ka tura wanda zai iya tunda mutane akwai mai tausayi sai dai sa kwazo wannan a samu wanda ba magana shi mun kai shi ije ya faɗi idan awa ɗanka zai ce maka wani ya doke ni ka tambaye shi a ina ne zai yi cewa a kan ajin ya faɗi ina faɗi da ke kai shi kenan ya da shi ya doke ka ajin kuma zai kai kuma maka duka a gida tukuna kuma wani daban abin shi da lalama a wani wuri ne kai an gafo bai kai ka da a wani wuri ne كما يصير الجعل به ملائكه الوضوء هذا حين يكتبه وشاهدنا سيدنا من يمسك بأنفه عند وجود رائحة المسك أتكي موتا أنا أقول لك يريد أن تفهم وجود أنف المسك كيف أمامي ويتكره بها ينعي أمانته لما يناله بها من المضرة idan akwai da zagaye ai mutum don a zagaye a masallaci ba a iya zaman a jira liman ko zaman juma'a shi ma na jira liman ya yi ko zaman karatu a irin wannan ba don duka yan gida na zai kwakwai ya zai ku yanzu zai fara ya kalli da wasu a masallacin ba a gobe ne ya ce ga wani can ya kalla ya da hayar sun kuya hmm? kai ya eh, yi yake yaushe za a tafi nan ne za a tashi ai yanzu aka fara yadda aka kwasa ɗin na zaɓe ƙarshe wani kuma ina nan an ta a tsaya a nan ƙarshen ka kamar ne zabi yadda ne ma su suka tabbata ta shi kenan a tsaya ne hmm, na bakan magana a haƙura za a dawo فمن خلق للعمل في الدراجة لا يضيع منه العمل في صناعة الطيب وان دعك للجيش بين جيما وانا فهم بفهم ذاك الجيما عينهم آه، لا يضيع منه العمل ما يسامع عشوري لك صناعة تواري الجيما ولا يليق قوم بالباطل عشوري ولا يتأتى منه والنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها wani rubuta a barin abokin sai dai ga wani abokin da yake soyuwa a gare ka misalan murgaye da ne ina yin misalai ne a gida ba wanda zai fita daga inda ake yin karatu sai dai yana da wani wuri da ya nan karatu ko yana da wani da yake nan da haka ta ka zo ya fita daga wurin karatu ya kowa masu wurin masu shan shayi don sanya shi nan akwai wanda zai zo masallaci karshenta masallacinta yana karewa da ya wurin masu shan shayi daga rai koma akwai wanda zai fi tsaya sai koma cikin motar shi ya zauna a yi tawaya ita waya da an na waya a habbo ilaiki ba wannan waya ta fi sauya gare shi ko ce ne ba a yi ko eh? ba a yi. mutum da zai fita daga inda yake ba sai kin da yake da abin da ita wannan sannan ai mutum kaza da zai baro gidansa ba da zai baro cikin iyalinsa ba face ina da wani wuri da ita soyayya ba a kama ta haka ce ko da iya Allah ne ko a haka ina ko kuma don tsoron wani abinci ko ya ashakku alaiha min sawati zalika al-ma'ruf da wannan abu amma akwai wani abu da mutum ke jin tsoro hannu sama da wannan abun da ke sauɗe ka sai ya haƙura ya kawar da abun da ke jin tsoron ya bar abun da ke sauɗe fadammu ya adin li adamul makuta da lahu ta kan ai zan bugudi akan rafa shi li adamul makuta da lahu ta kan والاستجابة القلب بما هو أحب إليه saboda zuciya ta shagalu da abin da ya fi soyuwa gare shi minhu wani ya je bilmani itaratan wani lokaci zunubin akalata ce saboda bani mai hana aukuwar zama da ke wani da hauki fawati mahabubin ko tsoron kuɓucewan wani abinda ake so huwa a habbo ilaihi min mutaratan الاول وانتم كنا الذنب لأبينا لأدب المسلم وانتم الأول حال من حصل لهم من ذلك حلاوة الإيمان وانتباق إيمان يسمى أدريسي وحقائقه والتنعم به ما أراد قلبه عن ميله إلى الذنوب ma kawo da yake nan ko wanda ma ma'aura da kalbahu ya san canzo zuciyarsa an mailihi ila zunubi daga karkasa ta zuwa gaban da ya koma ga wancan jin daɗin imani a nan ne ga wannan ma'ana dubo da sabbin buku ya wadimu le adami ya kofa ba na hutsa ta sa akan rufa da bai kawo da ma'azin da zai kawo shi abin da na kawo shi babu da halin kalbi saboda zuciya ta ta tana da ba huwa a haƙo ilaihi da ku abin da ita tori a gari da gaskiya da mabi a kan ba ma za a yi mabi ya zuciyar mutum ta karkata zuwa ga abin da Allah ya so imani da Allah ai ka ga ba ka ta taba yiwuwa ma ta koma ba ko ba kana yin abin a gaban ta ba ta kasance shi ne yake cewa su fal awwalu halu man hasala lahu min zawqi halawatil imani matsayin wanda da'in imani ya famu gare shi wa haqa'iqi imani wa tana'umu bihi kaga ga wannan ba da zai saba Allah ba inda za a zo ne zo masa tunda sun mutum an riga an kone da wata hanya ta shi ma awwada qalbuhu wanda idan ya canza an mailihi ila zanabi daga karkata ta zuwa ga zanabi ta riga ta dawo wurin imani wannan jin ya fito na farkon kenan sai na biyu wani wujudi mani man akwai wanda ina da sha'awa abu mai fizgansa zuwa ga zanobi wa iradatin laha wa inda ho imanu ko kuma ga imani a wurinsa wata bikon biyu adin dahi wa wa'idi kaga shi wannan yana hada da kawai da zanobi mutum ya kasance yana da sha'awa masu ne za'i يعني الهدف للذنوب سبب لما قد أي ذنب يما بس عوض اما الحمد لله وإنه ايمانه لما ده ايماني الله ما زال يصر الله ما فنجد شيء وتصديق بوعد الله يا دفكة القول الله ووعيده ده قال الله فقد ظننت imani yadda da alƙawarin Allah aljanna tsoron azaba Allah ka gana zai hana maka a kasa yanka zama za a rasa zama da ta da wannan fahimu ya kafu in waƙa'aha yana tsoron in ya faɗawa wannan zunubin an ya kafi ma kowa ibe shi. da wannan jin in yi shi to zai faɗa inda muni. wa ashaqqu alaihi nan kaga a wannan kun ga ya fito fili ina ji eh eh ɗaurin eh, eh, zai zama ka ma ne tun da yana jefa wa azaba Allah haka yake kaga na farko inda kamar yi kamar farke fazzambo ko mutum ne na rasa zama bai sama na yakan bar zama ya adimu أنا رسل قلبي مثل كان برضه مدي لعدم المقتضى له تعالى فإذا إيمان ذا يكون بكمهومين والاستجال القلب قلب لا تتشغل بما هو أحب إليه منه من لا كواتا في الصوت بدل من تكاري shine ne ike maka al'awwal kan Allah ke wannan karatun din shine fal awwal halu man hasallahu min dauki halawatul imani wa haqa'iqihi wa tanaqqumu bihi ma awwada qalbuhu an maylihi ila dhunubi dan an bi ta'ancan kaga wannan mutum ya samu amuru ta kai kai mutum inna sai da biyan da dai fara wali ne wali ne bil mana'i mutukan ban zunubi wani lokaci saboda wani abu da ya faru ya hana masa yanzu kaga mutum ya haka ya ɗauke kyansar ɗin da ya amfani da shi ko ya tuna albasiru na ganin sa sai ya ajiye me ya hana masa ɗauka tsoro kaga wannan tsoro ne ya kare shi wancan kuma imani ta kai imanin sa bai ɗaukar kayan wani ya fi ƙarfin ɗaukar kayan wani zuciyar ta fasa galo da neman aljanna amma wannan tsoron ya fasa har ya ɗauka ta yaji saboda Allah na sanar da shi to shi ne ike eh, wancan tsoron da zujin mani tarasa kaga maliki ne hana masa aikata aikin ya mun ne hana masa zunubi wa min khawfi fawati mahbubi kuma yana tsara rasa abin da yake so wanda sai duk wanda ya saka da rasa imani a gaba ya fasa huwa ahabbu ilayhi wanda imani ya fi so zuwa a gare shi min mutarata shi ne yake wasani to in ka tsallake halu man inda ja'in halin mai sha'awa da wa iradatin laha yani lil wa'in da hu imanin watan da ya ga faɗai ga tsoro aka haɗu da wa'adin layi ta'ala wa ra'i da yi famu ya shafu in waka a yana tsoron idan ya fi mafin nan an ya fa'a fi ma kuwa aka rahu ilai ya fata abin da zai muni a gare shi wa a shakku a gaishe shi ne nan muka ce shi ma a kwana da kuma kwana suka samu da abin nan zai yi bayani yake kan awwal lil nafs al mutma'inna shi kaza kamar kwasan kawon kwazi na farko shi ne wa lil nafs al mutma'inna tunda ita ce wanda ainihin ya su zuciya ta kwasa gara da Allah kawai mutma'inna ila rabbiha wa tsari waye tarikan wata mani yake ana mata ko li ahli jihadi wannan ga masu wa kenan to ga imani ta son sakon Allah to imanin ya yayi a isan sakon Allah har ya fitar da shi a wurin sakon Allah zai jefa fashe da wuri kada shi ne jihadi shi aka yi na jihadin nafsi kan yana jore da shaitan tun da ita na haɗe da shekaru wannan ganar ce li'alin jihadi wasu bari wa hasanin nafsani ina rayuka guda biyu wasar mutuma'inna wannan kuma gafa sabira kubal makhsusa tani su ne layuka ke bako bisa adati za samu rabo na ɗaya shi ne martaba ta ƙoli na biyu shi ne martaba ta biyu lawama lawama

shin wurin mutuwa ko an gama hisabi ko duka za dai a gama da wata ko duka za a yi yayin da ya zo mutuwa ma za a ce mata ayyata wannan kulwata ma'inna irfi ila rabbi فدخلوا في عبادي ودخلوا الجنة وقال في الثانية أحدهم هو wanda sun bayyawa yi jihadi ya yi ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم دائما إن ربك للذين هاجروا lalle ubangijinka tabaraka wa ta'ala zai yi kyauta wa wa'anda daga saƙon Allah suka koma bin Allah min ba'di ma fitinu bayan an fitine su an nemi a hana musu addini so yanzu muke ganin hijira a fili ta tafiya ta tafiya wani da kai wani bangare sai idan ka su zan tafi zai ka faro da su, ai za mu shiga wata jin wannan Najeriya sai mun ga ƙarshen farko in kuwa haka ba a bakin ranka ba a ne suke kisan ba mummuke suke kisan mummuke su. kai ma da ka musuluntar da shi ma da abin da zai biyo ka sai dai a kwammace idan ka musulunkan kamar jihar Allah bakin ka yan kwari kila ka dawo kuma mutanen nan sun tsaya kai da fasa haka duk da dai na taɓa ganin saɓanin hakan amma dai wannan muna nan kan hanya in yi baka ta abubuwan da yake muku to Allah ga ya faru ba da daga muku ne ba haka wannan ba a yi mutum ya mutum ba ce a za a kai suka yi jira ba ku taimu arsan majahadu sannan suka yi jihadi wa tambaru inda rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim فالنفوس أمن كما رأيك من هذه البلاديو أما ذات يوم ثلاثة نفس مطمئنة إلى ربها ما تقول وهي أكثر فصفوة إتسي ما في درجة إتسي فالذنب يعدم لعدم المقتضى له تارة ومن كده وأزكاها إتسي ويتسي في قلبي باطلة ونفس مجاهدة مجاهدة أقول مجاهدة وعند وأن إتجتني صابرة ونفس تقول ما هذا تماشي وبشر ونفس مطونة أقول لي على كثير بالشهوات والهوى وهي النفس الشقية تتري تتري مرة ربو التي عدها العلم وندى على موتى وحلوى على الدنيا وحلواكم على الآخرة والعذاب والبعد عن الله بس ان سبب الله تعالى والحجاب وتتكيد حجاب سوف شنا دي إجابة الله فان أين دي إيبوش هذا من غير أخره na'am eh? to ba da wa tambaya shi ma karatu da ba su tsayar da babuwa cikin karatu ɗan ne ko ɗan ɗaga murya ne da kuma tun mutum da ba eh bacci ma ana nan amma ba da kuka tambaya mutum ne ya ta aiki ya samu a aka kai karshe da shi rai sallah a sabahi ya koma yi ɗan aikace fa. daga nan ya yi koma kuma bacci sai yana nan shi wannan tahajjudi da menene tun da kiyamun laifin ne ana ɗaukan masa har a ce kai ma'aikaci ne ko kai ɗan kasuwa ne ko kai kaza ana son ka yi ta hankilin kuma ka sha da rana da za ka biya nafsun al'amarata da sauƙi ba shi ne ake kafa ta hankilin ɗan ta shi kenan ake a kwanta ana zawa in ga gaza ma kai na farko in ka ga abin da ke wani matsala ka wuce ka kwanta kana kwanciya to amma ka zama saffun awwal kaga lokacin nan ka washe ana tafiya da yake da suna eh, eh, a yi kila wajen karfe hudu a jagorki sauran ka kunu kunu ne za ka samu fasitu. yanzu ne lokacin fasitu. ka samu abin mara na ka ɗan wuri ba ka ɗan wuri ba ka samu ruwa ka sha ko ka jingina a wani wuri ka riba kan inda ka yi sai ka gana cewa Allahu Akbar Allahu Akbar masha Allah zai ka tashi ka ƙara Allah idan ka ga ka da fata ba za ka wani bacci ba idan su nan yi dai bakin yake bai iya gudu lokacin an abu ce ka rage amma a ce maka ka je ka kwana kiyamun laili ka je kana wa mutane bacci a ofis ba san da kai ba in dai ka san da za ka yi shin yawa ko ka hakura da yi abin da ya ba Allah na shi a ƙarshe to kila sai dai ko ka samu hutu amma baccin nan ne na safe ramadana mukudamin ayyuka da aka yi na musulunci a ramadana aka yi su karbarin suna muku mukudamin ayyukan musulunci da ramadana muka yi su yana ga ko rubutu za ku rubuta haka mafi yawan ayyukan sa kankare da haƙe-haƙe na sama na ina ne da ramadana muka yi kuma da ramadana muka fara koyon noma idan da zai ba da ko da ramadana wata rana hatta aikinmu na ƙarshe zan ce daga shi ma ba ma wannan ba tun da sai bayyana ta shi ta shi na ya bayyana mun je can kwafi wani bawan Allah muka ce ga masara ya mana huda dan talike na aka yi da shi za a biya kaza ƴaƴansa da suka zo suka ce kayi a gaskiya sai ni kenan da aka yi baba bai yi ba ba za mu yi ba ya yi arha wani abin da ke cikin sai suka dinga wai masara ta yi kyau yanzu wannan in an kai mata hoda ai shi ke nan kawai sai dai duba sai dai wanda wani wani masara ta yi kyau idan aka yi hoda kawai mata rana ba ɗi ba wanda har ne ne yake ce masa kunga ina da ku shawara kuri wannan hoda a haka mutanen nan suna da jama'an da in suka ga dama suka zo mun zuwa tara sun gama da wuri mu a lokacin sai a kunne na na je na faɗi na ce au kai muna da wannan ƙarfi kawai yaran na suka ja su kawai suka tafi sai ce kuma na kayan kuriya ne wanda sai rabu da su duk da ka faɗi nan bakwai da ta ƙarasa ba shidda da wani abu sai zama gona malam bai muka tuka sai muka hude ta shi ɗaya muka ta aikin magana ya sama mu muka shi kudin mabanza muka ga wuraren nariya muka ga ana huda ana kalladawa ana kalla masa muka ce kai tsaye kai ma wuce da shanunka muka fara huda Allah ya farkon mana da wata nema muna cikin hudu sai ga adini ruwa na dukan mu muna yi muna tsafa samun wani ƙarfi aikin da ba mu na kwana yi muka yi kwana da ana da biyu muka kai muna huɗa kuma irin kai fitan hankali azumi bai hana wani abu sai dai babu wanda sai dai babu aikin ko yanzu ba na aikin ne in ban da ba kaba ka ba da a ramadana da zai ƙwaro aiki ka ba eh? da lokacin babu eh shi ne ya da saboda gaskiya akwai sauki tun da dai akwai sauƙi da kamata mu wallar da mutanen mu ba ko sun da ke shin za a iya yi kuma biya bukata tun da ka zai biya bukata ai ba wani dalilin da za mu ce ba wai in an wahala sai dai a nemi hanyar da za a wala kuma ta wata hanya ko gwamnati za a kwasa da yawa to ga take abin da ya zama in banda ba za ka ma za a ji ai inda da take doron alamin in muka fitar da abu ba nan ba za ku gama ba da makarwa sai ba mu je mu yi abin mu wata ce wata alamin ɗin ma haka wata alamin ɗin ma haka amma dai ana nan ana nan wani sake samun wani usulubi Allah mai iko ne buɗo mana inda za mu samu tashin nan da na mu je mu jibge shi mu jibge shi mu jibge shi ta inda idan muka je kawai ha dan za mu zo mai abu na illa yan mata mu yau gida da wuce da mota ta zai mata ya zama za mu iya tara takin da zai ishe mu da ranar idan wannan ya wadata muka ga mun gama suka wani mu ce to bari mu ƙara wata gona tunda wani da sauran gona tunda wannan bai gama gyaruwa da kyau ba wanda mu gyara shi da kyau tunda kai tsayin abu ba mai kyau ba wanda ka yi ka tabbatar da wannan ɗin an yi shi ya yiwu to tunda an yi shi ya yi to a kama an yi shi da yiwu ba don har yanzu abun da aka in bai mana ba tun da ana yin sajjata kanka da gefe gefe akwai wurare da dama da babu ga wannan gaba ɗaya bai ba sai mun gama kiriya din wurin suna mafarar nan mun yi ta wurin yayi wani muke ta yanzu za a ƙara wanda ɗan aure kuma za mu samu to za mu fara da a takaice dai maganar ramadana nan ka daina a daina ma tunanin mutum zai yi kiyama ba rana ake bauta ba amfani da rana ake ba wai rana ake bauta ba ita ce za ta hana arziki ita rana mai sa arziki ne idan rana ta fito ka kwanta ka dafa arziki arzikin nan ko da ba kai bacci ba idan rana ta hudu ka zauna kai rana alhamdulillah ta fito kai azumin nan yau muna kwara uku kai alhamdulillah bana mun yi kaza eh, wannan wannan kai da kake arziki ba iya ce ba duk wanda zai zauna ya ita hira wannan matsiyaci ne na duniya da na lahira amfani ranar ta fito ta kaga yanzu ku duba muna son mai kafin na yadda kata da inji sha mana mai yake na ita hankali illa iya ka ce mun san karatun nan ya fi man da haka na za mu kai karfe nawa wannan zamu waje duk inda in ma da kuɗin za a kai man za su kare za mu dawo ku ce yau kuɗin man za a kare sanki muke so a tsaya ba a ji to amma akwai don da akwai ba a fara ce mai kuje ko kawo ba akwai yana fallafi Ba hakan duk mai da zai sha zai sha to amma da ma ana jujjuyawa eh, sai dai saboda ne wannan in ba san ta da masa tsuru ku. kai ka nemo yadda za ka dinga daukar kayan ka mu huta za mu daina sada da mu ina hana lafiya akwai da ana fara ina fara tsuru da ka dinga sai a sada injin ka ga ranar Allah ta fito ya riga ya haska kaga muna yin amfani da ranar muna cin gajiyarta kuma yanzu ga eh, kudin da yake jamana yana ja yana kudi da yawa amma wata rana ba a biyan komai daga nan ka tafi bayan na biya kana kallo ka tafi daga nan haddara kana kallo ka yi noma ka yi menene ɗinka ka koma ka zama ka ce za ka yi arziki haka ana wani a gidan الجنون فلوه هو أنت واحد من المجانين ranar ba kuka kawo kuɗin da aiki da ake a rana shi ke kawo arziki idan karatu za ka yi ba ka da bukatan kunna fitila shi ba za ka duba a masallacin na ko wanda ya haɗa da yana kunna ku duba da shi amma an tashi a kan amma inda rana ne ka fi kan sai koma dan wajen kan kusa da wancan nan in ta leko ta nan za ta gani ko koma wajen wancan in ta leko za ta gani mu nan gaba mu muna gani muna tsakiyar mu rana kawai da mata ishirin sai an hada da inuwa to saboda kana ranar ba ita ake bauta ba ku gane wannan ranar in ta hudu lokacin nema yake ba kashe kudi ba kajin ana ta yanzu kamfanoni sun yi kasa bautar da babu mai babu wutar suna asarar abubuwa sun da duk aikin da suke da wutar suke amfani mun na zama muna da rana inda sun kai taka su yi amfani da rana yadda ake bayyana irin wannan rana suna da abin da za su tana su yi amfani da wannan rana ba za su da nan ban ba za su da rashin wutar to amma babu abu babu abu don haka ku gane baccin safi ba rana ce ke hana arzikin ba duk wanda rana ta hudo in bai yi in ya kwanta ke rana ba ya sami arziki ba rana lokaci ne na aiki tukuru wanda da daddare ma ba a ne a wuce ba kai da aka bi shi aka fi ka ba aka bi shi aka fi shi no ka ba ni ce to ai ba duhu na wuce ke ita sai duhu ka mu ga fila sai mun fi shi na shi ba shi ma sai mun tsakura yana tsakura ta san wahala ta wala muka yar ba kuma muka kwanta sai da rama ya ya ma haka shi. ne ku fahimta ba fa rana muke bauta ba a rana wurin aiki ne menene munahara ma'asha wajen na hara ku ma'asha da rana wurin rayuwa ne ba wani rayuwa ne za ka zama kamar za ka ɗaga wannan na da kyau ka ɗauke shi wannan bai da kyau ka yar wannan ya zama sun yi ka fice ka fice ka bar guda ɗaya mai kyau nan ka je kai kaza wannan da rana ake wannan fadaba fadaba in dare ya fata kuma shi kenan muna fata za mu kai martaban da su da nan kanta za mu kai mata fitila ina injiniya sai yaran injiniya hmm? ku shirya da gudun ka wani jinsan muka fara ƙwaron masara muka fara yadon masara mu tsayawa in mun kai sai da karfe ɗaya ana tsara duka masa masarautu sun kuma sun gudu ana dan Allah oga kada ina wallahi ka na da ji kallon ma yana da kyau aiki ya aiki ne ya lokacin fito injiniya ta wani wuta ba har muna ga muna kallo su ba suna gada da daddare mu goma sai muna kallo dan abun hannun nan yana ta kafula muna ta kallo don a a kalle mu mu ma a zo lokacin da aka ce mun shiga eh, lokacin an gona tana da hekta ta kai kaza ce ai irin wasu mutane ne an da gaske ai ta kai hekta ɗari kaza ko hekta dubu ɗaya idan aka ce watan masara ya kama to shi ke nan da aka ruwan daina zaman gari an ajiye karatu sai masara ta zo gida dukkanin koma da shi mu ɗiba mu ɗiba mu kawo mu ɗiba mu ɗiba mu kawo a sa mana fitila ya haka mu ita ɗiba in za mu ɗiba in an gama kwashe wuri kafin haka da aka sun shirya inda suna yin yar mota ma yi mai haka tana haskawa ku isarwa da injiniya bako yi tanadi eh? ina so to har iya sanar kaya zama baka iya rolan ba sunan rolan ne ka sani amma da ke da sai ka kaɗa da hannu ka ce zan haɗa muku zirba ce to ka jaka na wani kan taji babu a yi rolan ina wanda iya rolan ba za mu zama mu dinga kullum sai wasu wannan ba sai wasu wannan ta sola mana kuɗi mu sai wasu ya mana kuɗi a hada a hada mana maimakon a hada mana sola sai a hada mana sola sola cikal to yanzu a je mu kuma fara haɗa da kan bugu a fara makala makala da ta mutu a sayo mushen da suka mutu mu kuma a gyara mana ita kamar wani yaro ya ya na gyara na yi ɗin da mutu duka a tara masa na daina ganin shi kwanan nan ana ana a taron nan ɗin da ya lalata masa gyara ya burge ni ba sai na zo na tallafa ka cikin dama ba da yake halin da bayan masa magana ba ne ba san inda yi ba yanzu in ko hanya mana zai shi barin shi ba to wanda ina ce din tun da ba mu iya yin namu ba sai mun gyara matacce za mu iya yin sabo wannan ya mutu gaba ɗaya da zai moru ba kai kuma ka zaka tufa shi a gaba sai ka gyara shi ya moru wata zan za ka yi sabo ka tambayi tarihin yadda duniya ta ci gaba da tsoho suka ci gaba ka daidai ka tambayi su japan da tsoho ya koya har aka wani gari yanzu tana ja in ja da duniya gari-gari kanan ba ka bangaren sola wata ran dole kamar yadda ake kawo ka ce salamu alaikum na kai yanzu matsala duk inda za ku yi aiki zan haɗa muku sola ba ya kasa mana za a kai wa aka kasuwa ba da oh. yi ba hmm? eh. Eh, za su fi da ayyuka a gaban da bincike yanzu ba ka gani ba zai mu kasu girki ba zai ana tafi akwai wankin kashi akwai wankin kwanuka akwai wankin ne duka sai ba ka je a lokacin ba su girka mana abinci su gama dukkan komai komai an riga an shirya a zahar na yi an gama a karasa a zuzuba abinci ne su rufe su mu zo tafsiri shi ke na ana zaga sai zai rage su da an fita na girki ai gidan nan su ke da aiki ba za a yi aikin ba sai dare yayi sai za su yanzu ma za su yanzu a maimakon ne bisa an tashi tarawihi wai aka fi gida to a je kwanta bacci aka je ba aiki ba ka ga lokacin an tashi tare sai kuma lokacin da ba aiki lokacin da za a je tare ayyukan hakikan da zai su kuma za su kwanta bacci ga su bacci wasu ko da zai da rabi duk komai a je da rana a yi miƙa da rana a yi daka da rana a dama na damawa da rana a haɗa na haɗawa da rana idan aka ce ka sai kula ka kafi shi ka yi alkawari ko kuma ma yi alkawari yadda kana akwai kanta cewa yanzu dai ka ji karatu da aka yi shi eh na ji shi ka sai kula to in ji za a yi abincin da za a ajiye fa da wannan tana din an gama Allah da za hana ne kuɗin sai kula ba har guda biyu ga kulan na buɗe baki da kulan na sahur Eh? idan gari ya ne ina kuma a lura da 'ya'yan da aka yi su su bi su yi menene amma a tashi lokacin na gaba ɗaya a wanke su gaba ɗaya a sa fanwa gaba ɗaya abin da za a yi duka a riga a gama haɗa komai kai kuma kai ta san wajen zirga-zirga a haɗa a gama yamma na yi za a tadda kanmu da kwakwatan mu muna masallaci babu tunanin in za a kai karfe shida a je ka daɗe da su karfe shida a kai muna gama sallan magariba a shi mu a gefe a a tsika wa kowa da na shi ya ce ya gama mu dawo mai sallar isha mai tarawihi ana koma gida ba wanke wanke babu wannan a jishi a famfo babu wannan a jishi ba za kowa kawai gidan nan na san ji kamar ba kowa mun kuna kowa ya kafa ɗaya na yi sau mun suna kowa ya tashi kowa ya kai kansa masallaci muna gama tarayihi shikenan in kaga kana da nisa kana son ka da nisa zo da kula ka a gama a tsaye ba masa nashi a tsaye masa nasu a tsaye ba wannan shashe kowa ya wannan mai sallah asuba ya a haɗa kayan kolin mu mun gida malla sai mu samu lokaci amma mun yanzu ne sai ake to yanzu aikin da ba a yi da rana ba yanzu za a yi da daddare ya za a yi da rana ya mun a ciki wannan shi ne kamata ina fata an ji wannan duka sun ji kun inda wani abu da za a kama za su a kana doshi Allah ta ala ce mu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 إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآخية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين